Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio biyu a wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta lahadi da fatan an waye cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa muna tafe da shirin nan na muryar masu saurare daga nan za mu kawo muku shirin nan na shiriyar alkur'ani bayansa za mu kawo muku shirin nan na afirka a yau wanda shi za mu kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya idan da sauran lokaci mu duba su daga cikin kanan labarai da aka saurara mai ban kwana da ku da fatan za a kasance tare da mu.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanan labaran wani hidan bindiga ya raunata mutum tara a Isra'ila. mali ta ce za a dawo da tsarin karba-karba na sojin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar bayan wata guda na dakatarwa 'yan tawayen da suka cimma yarjejeniya da gwamnatin chadi a doha sun fara komawa gida to suka cikakkun labaran rahotanni daga isra'ila na cewa mutum akalla tara ne suka jikkata yayin da wani dan bindiga ya bude wuta kan wata motar safa a tsakiyar birnin kudus bayanai sun ce 'yan sanda na ci gaba da farautar maharin da ya tsere a yayin da jami'an agaji suka ce mutum bakwai sun jikata ciki har da biyu da suka ji munanan raunuka kafafen yada labaran isra'ila sun rawaito cewa an kai hare-hare guda biyu a wasu unguwanni biyu na birnin alkudus da isra'ila ta mamaye kamfanin lancin labaran isra'ila ya bayyana cewa dan bindiga ya yi harbin bindiga goma a cikin dakika goma zuwa goma sha biyar inda ya nufi wata motar bas da motoci biyu sannan ya fice daga wurin majiyoyin falastinawa sun ce jami'an tsaron isra'ila masu yawa sun kusa cikin unguwar silwan da ke birnin kudus inda suke neman maharin sun kuma kara da cewa jiragen isra'ila sun kuma yi tashawagi a unguwar domin neman maharin wanda har yanzu ba a kai ga kama shi ba ƙungiyar gwagwarmayar falastinawa ta hamas ta mayar da martani kan harin na kudus inda ta bayyana hakan a matsayin wani martani na falastinawa kan har-haren wuce gona da iri da isra'ila ke kaiwa gwamnatin mali ta ce za a dawo da tsarin karba-karba na sojojin tawagar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar daga ranar litinin za a dawo da tsarin ne bisa sabon salo kamar yadda ministan harkokin wajen mali ya sanarwa kamfanin dalilin labaran afp ita ma tawagar ran ta tabbatar da labarin wanda ake zuwa wata guda bayan da gwamnatin mali ta sanar da dakatar da tsarin a sabon tsarin an ce daga yanzu tawagar ta minisma ita ce za ta kula da abin da ya shafi rundunonin da za su shiga malin sannan ta miƙa wa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar bayan tantancewa da amincewa matakin dai na zuwa ne kwana guda bayan da ƙasar jamus ta sanar da dakatar da galibin ayyukan sojinta a ƙasar ta mali bayan da malin ta amincewa wani jirgin sojin jamus ke ta hazonta mali dai na bukatar jamus da ta bi sabon tsarin a ranar 14 ga watan yulin da ya gabata ne gwamnatin mali ta sanar da dakatar da tsarin karɓa-karɓa na sojojin majalisar ɗinkin duniya da ke aiki karkashin tawagar ta minisma a kasar 'yan kwanaki bayan da bamako ta ce ta kama wasu sojojin ivory arba'in da tara waɗanda ta ce sun shiga kasar ba tare da izini ba to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran za a kuma iya samun su da ma wasunsu a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a chadi gwamman wakilan kungiyoyin 'yan tawayen kasar ne da suka cimma yarjejeniya da gwamnatin kasar a doha suka koma gida inda suka samu tarbe daga 'yan uwa da wakilan gwamnatin rikon kwarya ta soji wasu daga cikinsu sun shafe shekaru kusan goma suna hijira sai dai bayanai sun ce mafi yawan kungiyoyin ba sanannu ba ne kuma nan gaba ana sa ran wasu manyan wakilan kungiyoyin za su koma injamena a kwanan ne gwamnatin rukun ƙwarya ta chadi ta cimma yarjejeniyar zaman lafiya da kungiyoyin 'yan tawaye arba'in na kasar a birnin doha matakin kuma na zuwa ne gabanin babban taron sulhu na ƙasa da za a yi a ƙarshen watan ogustan nan sai dai babbar kungiyar 'yan tawayen ƙasar ta yi watsi da yarjejeniyar amma majalisar ɗinkin duniya da kungiyar tarar afirka sun buƙaci gwamnatin mulkin soji da 'yan tawayen su yi amfani da wannan dama wajen kawo daidaito a ƙasar don cimma burin ƙasashen duniya don yaƙar ta'addanci a yankin sahel shugaban ƙasar na riƙon ƙwarya muhammad idris debi ya yi alkawarin gudanar da tattaunawar ƙasa da zaɓe cikin watanni 18 bayan ya karɓi rigar mulkin ƙasar biyo bayan mutuwar mahaifinsa idris debi itno a fagen daga. shugaban kasar saliyo julius mada biyo ya zargi 'yan adawa na kasar da yankurin kifar da gwamnatinsa shugaban na saliyo wanda ke tsokaci game da tarzomar ta zanga-zangar ta barke a kasar yayin jawabin da ya gabatar wa 'yan kasar ranar juma'a ya ce ba tsadar kayayyakin masarufi mai nasaba da taɓarɓarewar yanayin tattalin arziki ce ta haifar da zanga-zangar ba illa dai kawai burin wasu na ganin bayan gwamnatinsa a ranar laraba 'yan sanda sun yi amfani da barkonan tsohuwa da bindigogi a wasu wuraren domin tarwatsa dandazon masu zanga-zanga waɗanda suka harka jifa da duwatsu tare da ƙona tayoyi a sassan birnin freetown da ƙarin wasu yankuna masu rinjayen 'yan adawa da ke tsakiyar arewacin ƙasar 'yan adawa sun haddasa tarzoma da barazana domin hana tafiyar da ayyukan gwamnati in shi ya sha alwashin gudanar da bincike kan lamarin da kuma yin jana'izar jami'an tsaron da suka rasa rayukansu yayin tarzomar a hukumance 'yan sanda shida ne da akalla fararen hula ashirin 21 suka mutu yayin tarzomar lamarin da tilasta gwamnatin kasar kafa dokar hana fitar dare daga karfe bakwai na yamma zuwa bakwai na safe har sai abin da hali ya yi to jama'a karshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh Kuma da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirye-shiryenmu shirye-shiryen wanda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. shiri ne da wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa. To a yau za mu dubi ne a kan saƙon Aishura wanda shine neman kawo gyara a cikin al'umma. Za kuwa mu dogane da mahanga ta wasu manazarta na baya da na yanzu. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. cikin ƙasar iraki a kowace shekara ana ɗaukar watanni biyu cir a wato muharram da safar ana juyayen ashuwa na shahadar imam hussein alaihi salam yankunan kudancin ƙasar da kuma na tsakiya da ake kira da firatul ausat da wani yanki mai girma na birnin bagadaza sukan sauya su zama tamkar wani allon zanen fasaha da ke nuna baƙin ciki da alhini domin mazauna waɗannan yankunan mafi yawancinsu mabiya mazhabar imam jafar as-sadiq ne ta ahlul alaihi salam da aka fi sani da isna a shari'a sai dai duk da haka alhinin ashura bai takaita a cikin waɗannan yankunan na 'yan shi'a ba ya kuma shafi sauran dukkanin yankuna na ahlus suna da kurdawa da turkimani da kusan dukkanin yankunan ƙasar ta iraki dalili kuwa shine yunkurin imam hussein alaihi salam yunkuri ne na 'yan adamtaka da kuma fada da zalunci da kama karya da dukkanin nau'o'insu kuma duk yadda wasu bangarori za su bata kamanni na bangaranci to yunkurin na imam hussein alaihi salam ya fi karfin haka don haka juyayi da alhini a kan yunkurin ashura da ya faru a shekara ta 61 daga hijiran ma'aikin allah bai takaita a cikin iraki kadai ba ana yinsa a kowace kusurwa ta duniya a ƙasashen musulmi da ƙasashen da ba na musulmi ba hakan bai kori cewa a iraki ana yin juyayin ashura da siga ta musamman ba saboda dalilai na tarihi domin a cikin iraƙin ne dai abin da ya faru na ashura ya faru sannan kuma mafi rinjayen al'ummar iraƙin mabiya mazhabar iyalan gidan ma'aikin allah ne kuma a cikin wannan ƙasar ne hubbar imam hussein alaihi salam yake hakan na ɗan uwansa abur fadul abbas a birnin karbala har ila yau a cikin wannan ƙasa ta iraƙin da akwai makwantan wasu daga cikin imaman ahal baita alaihi salam tun daga kan imam ali a birnin najaf zuwa kazmiya inda imam kazim da imam jawar suke hakanan kuma imam hadi da imam askari a samarra bugu da ƙari a cikin wannan ƙasar ta iraki da akwai makwantan zuriyar ma'aikin allah a kusurorin ƙasar guda hudu To tun bayan kifar da gwamnatin ba'asiyya a cikin ƙasar Iraki a shekara ta 2003, miliyoyin mutanen wannan ƙasar suke raya ranar shahadar Imam Hussein alaihi salam a ƙarƙashin wasu al'adu na musamman na tsarin zamantakewa da kuma siyasa da sauransu. Malamai kan gudanar da hudubobi a masallatai da cibiyoyin taruka na Hussainiya. hakanan ma'abota adabi kan gudanar da waƙoƙi da jawabai masu alaƙa da abin da ya faru a karbala da kuma saƙonnin da ke kunshi a ciki tarihi bai ambaci wani yunƙuri na neman kawo gyara da sauyi wanda ya kai girman na imam hussein alaihi salam ba bisa la'akari da abin da yunkurin ya so cimmawa da kuma zurfi ko girman sadaukar da kai da ya faru saboda hakan hakanan kuma girman tasirin da wannan yunkurin na ma hussein alaihissalam ya yi a tsawon tarihi da kuma lokaci da hakan yake nuni da wanzuwarsa hakanan rashin takaitarsa a kan al'ummar musulmi kadai ko kuma mabiya masabar ahal baita salam su kadai wannan ne ya jaza yadda ake da mahanga daban-daban a kan shi kan shi kunan na imam hussein ta fuskokin siyasa zamantakewa 'yan adamtaka da kasantuwarsa mai motsa zukata da babu wani abu da ya kama da shi ta fuskar tausayi kuma bai zama abin mamaki ba yadda ake samun sabuwar mahanga akan wannan yunkurin da saƙon da suke kunshi a cikinsa. to yunkurin imam hussein alaihi salam ba haka Dan ya faru ba yana a matsayin sakamako ne na dandazon kauce hanya da mahukunta suka yi a siyasance da kuma a cikin tsarin zamantakewa sannan kuma da su da halayya kwarai saboda a kowane lokaci da kuma wurare za a ci gaba da samun irin wannan kaushe hanya a cikin dukkanin fagage da muka ambata don haka saƙon da ke cikin ƙuran imam hussain zai ci gaba da aiki sannan kuma magani ne a lokaci ɗaya a dalili haka yunƙurin imam hussain alaihi salam yake da siffa ta duniya bai taƙaita da wata al'umma guda ɗaya ba lamari ne da ya shafi bil'adama da 'yan adamtaka shi yasa wasu manazarta suke bayyana cewa yunkurin neman hussein alaihi salam ya samu nasara ne saboda sifatuwarsa da waɗannan siffofin da ambatansu ya gabata ya faru ne a matsayin nuna wa bil'adama hanya duk da cewa mutanen da suka kasance a tare da imam hussein alaihi salam a karbala tsiraru ne ta fuskar adadi amma ya kasance mai wakiltar adamtaka kuma mai siffa ta duniya wanda duk yake kokarin takaita sakon yunkurin imam hussein alaihi salam a cikin wata kungiya ta mutane to yana kuskure imam hussein alaihi salam na dukkanin bil'adama ne da dukkanin masu son kwance kangi da sasari da aka ƙaƙaba musu da fitar da kansu daga bautar wani allah da son zuciya da bewa duniya dukkanin waɗanda suke son 'yanci da rayuwa a cikinsa nesa da miƙa kai ga wani in ba mahalicci ba za su yi riko da saƙon da ke tattare da yunkurin ashura bai zama abin mamaki ba da muke cin karo da maganganu da suka rika fitowa daga mutanen da ba musulmi ba waɗanda suka ɗauki darussa daga yankurin imam hussaini alaihi salam da suka zamar musu hanyar kaiwa ga gaci a nasu yunkurin da kuma gwagwarmai su ga misali shugaban ƙasar indiya wanda ya jagoranci gwagwarmayar ƙasar da 'yan mulkin mallaka har ta kai ga samun 'yanci wato mahatama gandhi ya bayyana cewa a wurin imam hussein na koyi in zama wanda aka zalunta in kuma sami nasara shi kuwa shugaban gwagwarmaya ta fada da tsarin nuna wariya na ƙasa afirka ta kudu wato nelson mandela ya taɓa bayyana cewa bayan na yi shekaru fiye da ashirin a cikin kurkuku a wani dare na yanke shawarar in miƙa wuya In rattaba hannu kan dukkanin sharuɗan da gwamnati ta gindaya sai kawai tunani na ya tafi kan imam hussein a karbala sai na samu wani ƙarfi na in ci gaba da yunkurin neman gaskiya da 'yanci shi kuwa fitaccen mawaƙin nan ɗan ƙasar inda wato takur ya bayyana cewa matukar ana son tabbatar da adalci da gaskiya to ba ta hanyar soja da makamai za a same su ba za su samu ne ta hanyar sadaukar da kai shine abin da imam hussein ya yi jagoran 'yan adamtaka to manufar imam hussein ta kawo gyara ba ta takaita a cikin sauya tsarin da yake tafiyar da gurɓatacciyar hukuma ba manufar ita ce shimfiɗa wani tsari da manhaja da za su ci gaba bayan zamuna masu tsawo tsayin daka a kan manufa da sadaukar da kai a kanta su ne ginshiƙai na samar da sauyi mai dogon zango da waɗanda ake zalunta a ko'ina a doron ƙasa za su ci moriyarsa. to ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda ƙwarewar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Tunzu kuma ga shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa voh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya to a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana raba mai aski daga damagaram jamhuriyar nijar shugaban na kungiyar masu sauran radio eh muna godiya da ake bamu dama domin isar da sakon mu na karshen mako zan soma da gare ka kai karan kanka mai gabatar da shirin malam hassan barka eh akwai sunushi da yusuf wanda suke a nan garin madattai akwai abdu wanda aka san da suna kibiya wanda yake unguwar kadamari dozman takasimu to hamus mai dan kuka wanda suke nan cikin garin magaram na agwa mai aiki a kole toro wanda suke a nan bakin ofital an kara mai kamar sabon gaisuwa ta na barka da karshen mako zuwa ga dukkanin ma'aikata na radio talabijin da suke cikin jihar da magarin da kasashen afirka gabaki daya eh, musamman ma kuma eh, zuwa ga abokannin aikin mu mambobin mu na kulab da fada da suke cikin jihar da magarin da kewaye gabaki daya da eh, karshe kuma a gaida mu ne abdulazizu prezi akwai hamusu mai dan kuka dukkanin su wanda suke a nan cikin garin da magarin akwai dj alisto assalamu Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai sunana Usaina Satar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin domin mika sakonnin gaishe gaishe ga yan uwa da aminan arziki da farko dai ina gaida abokina Sunusu Madattai akwai Isuhu Madattai akwai Abdo Kibi a garin Kadamari akwai Tasiyo unguwar Tudu akwai Yakuba mai aski ba da raka akwai na agwa mai faci akwai Mashidan Adaidaita Sahu akwai Kalla mai Adaidaita Sahu yawa akwai Abdo Kibi a garin Kadamari samari idan na koma agadas akwai alkasim a garin agadas akwai eh, idan na koma maradi akwai abokina uzair dan malam wanda yake a bulanjeri a maradi sannan idan na koma najeriya akwai iliya mai shayi da kanti a garken daura akwai abokina ahmad yarima akwai buba mai manja Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na BOH sunana Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar da yake muna a ƙarshen mako ina son ku bani dama in gaida yan uwa da aminan arziki a farko ina gaida Isa Bukar Tsoho mai albarka Niyame akwai Samaria Haruna Idris wanda yake zamne a ƙasar Libya akwai Shitu Tayar Agades akwai Husaini Haruna eh, da Magaran. sanisi madattai da magaran kabiru sule usman da magaran akwai murtala mai shayi bakin kwastan house sokoto akwai kadora diga ga dan filanin warje akwai shehu kacalla kafison ana zikiri akwai muhammad mubarak mata mai da ke a jihar da magaran akwai sulan siddi da ke jihar gombe daga ƙarshe ina fatan dukkan su sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan miƙa saƙon gaishe gaishe zuwa ga yan uwa da abokan arziki na farko ina gada hassan barka ina mishi fata na alkhairi ina gada usaini sitara kasuwar kwalliya ina gada miji soja mai adida sau ina gada na agwa mai fati ina gada isu madatai sunushi madatai ina musu fata na alkhairi ina gada shugaba rabe mai aski da Hamisu mai dan kuka ina musu fata na alkhairi maman buniya awashe ina gada shi akwai abokina shine Ibrahim wanda aka sani da kashimoni mai karo ne ina mishi fatan alkhairi Da ga baki daya yan garin Kadamari ina ma kowa da kowa fatan alkhairi mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madatai da magaram da so ku bani dama ni gaishe gaishen karshen mako da farko ina da wakilin shirin na hassan barka akwai sanushi madatai shugaba iliya mai kantiri shayi ya kindura kabiru sula usman mai kayan gini ne a nan bakin taransa da magaram ina da ilyas yakubu daga itis gado yanzu fi ibrahim rigar mana shagari yakubu mai aski ba da raka ina da lawa alhaji abu aliyar garis alkasim agaris ina da tsohon mai albarka barka birnin yamai ina gaida muhammad dan bare bari ba da mazajen daga ina gaida nagwa mai faci akwai hadabi mai kwamfuta akwai city tara agares ina gaida dozaman takasimo to akwai raba mai aski shugaba ne ina gaida baba lefe musa hadin asuba da gorin baba gambo tumniya da magaram ina gaida baba siniya garin noma akwai umar taku ungol kadamari ina gaida ilyas yakuba da gawa itas gado akwai dukkan mai sauraron gidan radio musamman ma yan garin maɗata ina gaida kowa da kuwa na gode Assalamu alaikum bihawata Hausa saƙon gaisuwa ta zuwa ga Hassan Barka mai gabatar da shirin sanusa Madattai Isu Madattai akwai Letoro mai Sans agwa mai Fati Muji Soja mai Adida ta Saho akwai Usaini Star kasuwar Kwaliya Abdulaziz Firezi akwai Mamman Sani Dauda akwai Kabiru Sule Usman kasuwar Taransa akwai Yakuba mai Aski Badaraka akwai Udu Mamadu a Jaskori Inusa Makiyayi a gaida mune da Sita Tayara Agadas Banzema Agadas akwai Lawa Alhaji Abba Fale akwai da mune da Bukar Roga Roga akwai Mamman Buniya a Abashi akwai Isa Bukar Tsoho mai albarka akwai sarkin aiki na ƙasa baki ɗaya akwai Gwani Lawan Ali Gama Dankura akwai Haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai Nanzifi Ibrahim Rigal Malam Shagari akwai Bala Ruwan Kanwa a gaida muni da shugaba Iliya mai shayi garken daura akwai Kwamarat Ilyas Yakubu Dugawa akwai Kadura Digaga ɗan Fulanin Warji karshe dukkanin masu sauraron mu a tashi lafiya sako. alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magaram Jamhuriyar Nijar. To alhamdulillah da yake ma muna karshen mako ne. Za mu yi unhwani da wannan dama mu gaida yan uwa da amannan arziki. Na farko dai ina gaida mai gabatar da shirin nan wato Malam Hassan Barka da Awul Kunya da Tahir Amin da Zainab Bashir. Bayan wannan ina gaida mai gida na su Madattai, akwai Isu Madattai, akwai Nazifi Ibrahim Rugar Malam Shagari, akwai Alkasim Baba Liman a Gadez, akwai Prezi Ilyas Kulob ra'ayin zaci a Gadez, akwai shafi'u tupac mai wasa a gades akwai shita tayar a gades akwai ahmad ladan girkau akwai hassan alhaji omar da baba lefe da magaram da letoro essence da magaram da lawali dan madam da inusa makiyayi geza da dozman taxi moto da magaram da baba iliya mai shayi garkin daura da haruna ibrahim mai anguwa bingirawa mazamnin kasar kamaru da fatan kowa da kowa na cikin koshin lahiya To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. to yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin nan na shiryar alkur'ani الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratu zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ina neman tsari da Allah daga shaidan la'anan ne abin kyama. ما يروح mai da sai nasa ne sannan kuma wurinsa ne kawai za a komar da ku a wannan ayoyin da muka ji yanzu musamman daga wannan aya ta 43 sai ubangiji subhanahu wata'ala yake magana dangane da waɗanda suka kafirce masa a wancan aya ta 42 ubangiji subhanahu wata'ala ya yi mana wani bayani dangane da ƙudurarsa dangane da yadda yake karɓar ruhi na ɗan adam ko a cikin bacci in ma bai ɗauke ta gaba ɗaya a cikin baccin ba ya dawo da ita to ana nan dai zuwa wani lokaci ne ya dawo masa da rai ko waye daga cikin adam to a wannan aya ta 43 da kuma ayoyin da suka biyo baya musamman sai ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa shin su waɗannan waɗanda ba su imani <clears throat> da ranar lahira ba ko sun riƙi waɗansu ne daga cikin waɗanda suke bauta waɗanda suka roƙe su a matsayin cewa su ne za su zama wato tsaka tsakaninsu da Ubangiji wa ta'ala. Wato su ne masu yi musu ceto tsaka a wajen Allah su ne wanda suke da tasiri wajen neman musu ceto wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To idan sun riƙe su ne to su sani cewa ko da ko su ɗin waɗannan ɗin sun kasance ba su da katabus ba za su amfana wa kawukansu komai ba ba kuma za su cutar da kawukansu a kan komai ba misali kamar mala'iku ko kuma ainihin waɗannan da suke bauta waɗanda ba ma wani tunani ne da su ba kamar mai kamar gumaka to duk waɗannan idan ma mutum yana neman ceto ne ta hanyar gunki to gunki dai ba ma shi da ta'akul baya baya wani tuntuntuni ba zai iya samun maka da komai a rayuwa ba kuma in ma ma mala'ikun ne waɗanda su suna da uqul suna da ta'akuli su ɗin ma ba su itamar da mutum wani abu ba domin akan kansu ba su amfanar da kansu komai ba ba kuma za su cutar da kansu komai ba to ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa waɗannan waɗanda suka ki bauta masa suka ki suka ki imani ranar lahira to ba abin da yake cikin zukatansu illa neman wai irin waɗannan wai su cece su to waye zai ceci wani waɗannan wanda su kansu ba su isa su ceci kansu ba su ne za su ceci su wajen Allah ta'ala to sai ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa da sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam lahum ya muhammad ka gaya musu ya kai annabi muhammadu wanda muka aiko ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ce da su ashafa'atu kullu halillah ita shafa'a ko kuma shi ceto gaba ɗayansa to fa na Allah ne subhanahu wata'ala babu wanda yake da wata jur'a ya fito ya ce zai ceci wani sai dai da izinin ubangiji subhanahu wata'ala ko da ko annabi ne ko da ko ma wane ne ba zai ceci kowa ba sai dai da izinin Allah subhanahu wata'ala domin dukkan mulkin sammai da ƙasa gaba ɗaya nasa ne subhanahu wa ta'ala sannan kuma duk kowa gaba ɗaya duk wani al'amari na tafi da duniya nan da sha'unin al'umma da baki ɗayan abin da yake gudana to fa zuwa ga shi ubangijin yake komawa saboda haka babu wani wanda yake da wato wani abu na yancin kan kansa ya ce zai yi wani abu na ceto ba tare da izinin shi ubangijin wata ala din ba to ubangijin da ya kasance shine mai komai da komai to wane ne zai iya zuwa ya ce zai yi ceto ba tare da izininsa ba shine abin da Allah ta'ala yake gaya wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama cewa ya sanar da waɗannan waɗanda suke ganin za su riƙi waɗansu su zame musu ababanci wanda za su cece su to ubangiji subhanahu ta'ala sai ya faɗi wani abu wanda yake hali ne na irin waɗannan waɗanda ba su imani da lahira ɗin ba sai yake cewa idan kuma aka ambaci ubangiji aka ambaci Allah da ka ambaci sunan Allah shi kaɗai baka yi shirka da shi ba baka yi tarayya da wani abu da shi ba to in qabadat sudurhum sai ka ga duk kirazansu zuciyarsu ta takura sun zama cikin ƙunci. saboda menene saboda su ba su yi imani da wannan lahira ɗin ba amma iza dhukira alladhina min dunihi idza hum idan ku aka ambaci wani Allah to nan ne fa zaka ga cewa suna ta bushara wa juna suna murna suna komawa zuwa ga abubuwan da aka ambata din wato abubuwan nan da aka ambata wanda wani Allah ne za ga suna murna wasu lokutan gumaka din ne ko kuma waɗansu abubuwa na su na duniyansu da suke ganin shine abin da ya fi musu a rayuwa da yawa a irin wannan abubuwa ɗin da za ga in an ambata mutum yana cikin murna da farin ciki amma da ka ambaci Allah za ga ya murtuke fuska hatta wannan musulman ma suna da irin wannan a wannan zamanin da muke ciki wal iyazu billah to fa babu bambanci tsakanin irin waɗannan din da irin waɗannan wanda suke bautawa gumaka suke ganin gumaka ne za su yi musu komai da komai kai ma a matsayinka na musulmi a duk lokacin da aka ambaci Allah aka ambaci ranar lahira aka ambaci abin da yake ya koma ga addini sai ka ji zuciyanka ta takura ka wani murta fuskanka kama shi ka bar gurin wai kai wannan wannan abun wai an sama an akoma baya wai waye ne ne don Allah anan zai zo yana mana wani zancen addini anan sai ga mutum ya wani murtuke fuska ya tashi ai nan ba wajen addini ba ne to irin waɗannan da waɗannan da an ambaci gumaka suke murna amma an ambaci Allah zuciyarsu suke takura to babu bambanci tsakanin kai da kake tsammanin wai kai musulmi ne kana ma yin sallah amma baka son ambaci ubangiji subhanahu wata'ala ba wani bambanci duk abu guda ne to saboda haka irin waɗannan abubuwa ne wanda Allah subhanahu ta'ala yake nusar da mu akan lalle mu shiga cikin halulukanmu domin waɗanda suke fito na fito da addini suke fito na fito da shari'an Allah subhanahu ta'ala halin su kenan saboda mutum ya shiga taitayinsa to Allah subhanahu ta'ala yake cewa da ainihin manzansa ba kuma manzansa shi kaɗai ba iyake a'ani wasma'i ya jara cewa in har ka samu jama'a masu irin wannan halin in al'amarin ya kai waɗannan mutanen ga irin wannan matsayin na cewa an ambaci Allah shi kaɗai za ka ga zuciyarsu ta takura sun murtuke fuska ba sa son ambaci ubangiji ba sa son a zancen addini to in ka ga irin waɗannan to ka kyale su Allah ta'ala yake cewa da manzansa kyale su sai ka ka kai kukansa zuwa ga ubangijinka sannan ka yi addu'a addu'ar da za ka yi ne kwatankwacin wannan addu'a ɗin qulillahumma malikal mulk to fatirar sama wal ard sai ka ce ka yi addu'a ka ɗaga hannunka ka ce ya ubangiji ya Allah wanda ka halicci sammai da ƙasa daga ainihin babu daga babu ka halicci sammai da ƙasa ya Allah masani na abin da ya bayyana da abin da ya buya daga dukkan al'amura na wannan duniya ba abin da yake ɓoye a gare ka ya Allah to ya Ubangiji kai ne wanda za ka yi hukunci tsakanin bayinka a ranar kiyama za ka yi hukunci tsakaninsu dangane da abubuwan da suka kasance suna saɓani a cikinsu daga al'amuran addini da al'amuran duniya saboda haka ka yi hukunci tsakanina da ainihin mutanena da gaskiya to wannan addu'ar ubangiji subhanahu ta'ala ya ce da annabi muhammadu ya yi mu ma mabiyansa duk wanda kai kiransa da mutane kai kiransa zuwa ga addini suka bijire suka nuna ba haka ba in ka ambaci wani abu na duniyar sharholiyansu za a ga suna ta murna ana ana sharholiya ka gan fuska ta yi wato murmushi suke yi amma da ka ambaci Allah sai ka sun ke fuska da ka ambaci addinin Allah sai ka ci sun nuna wannan wannan tsamin me yazo yi nan ya zo zai mana zancen addini to irin waɗannan ba abin da za ka yi musu ba rigima ba tsangwama sai ka bar su sai ka koma kai irin wannan addu'an da Allah ta'ala ya ce annabi Muhammad ya yi kai ma ka yi wannan addu'ar in kai wannan addu'ar shi kenan sai ka yi shiru ka koma ka ci gaba da bautawa ubangiji subhanahu wa ta'ala To yanzu sai a gyara zama domin sauraron shirin na Afirka a yau. Afirka a yau.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 da jini a kasar kan abdulhamid addabai ba prime ministan gwamnatin haɗin kan kasar ta libya da ni sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Firaministan gwamnatin Libya Fatahi Bashaga da Majalisar Dokokin Kasar ta nada ya ɗora alhakin duk wata matsalar da za ta kai ga zubar da jini a kasar kan Firaministan gwamnatin haɗin kan kasar Abdulhamid Addabaiba bayan da ya zarge shi da ɗaukan matakin mamaye gwamnati da ƙarfi ba tare da haƙƙi ba a jawabin da firayim minista fatahi bashaga ya gabatar ta hanyar gidan talabijin ɗan ƙasar da ke ƙarƙashin ikon gwamnatinsa ya yi furuci da cewa tsawon watanni shida suna miƙa buƙatar neman samun haɗin kai da fahimtar juna da nufin wanzar da zaman lafiya da sulhu amma gwamnatin addabaiba ta yi watsi da buƙatar tare da dogewa kan aniyar ta ta ganin libya ta ci gaba da tafiya cikin rashin doka da tsari tana mai ɗaukan matakan yin barazana da gargaɗin ƙaddamar da ayyukan ta'addar ta'addanci gami da kisan gilla kan duk wanda yake da sabanin mahanga da ita hiba shaga ya kara da cewa baya kwaɗayin mulki iyaka dai yana buƙatar gudanar da hidima ce ga al'umma da gwamnatin ƙasar kuma bayi da buƙatar shugabantar da kansa akan kowa iyaka dai majalisar dokokin ƙasar ce ta naɗa shi tare da ɗora masa alhakin jagorantar ƙasar ƙarƙashin kundin tsarin mulkin libya kuma tana da haƙƙin janye amincin ta kansa a kowane lokaci don haka da zara ƙasar ta janye amincin ta kansa bai da wani zaɓi illa ya ajiye ragamar jagorancin gwamnatin ƙasar domin ba da damar mai gurbinsa da wanda ya fi dacewa. har ila yau a cikin jawabinsa ga al'ummar libya prime minister fatahi bashaga ya jaddada yin kira gare ta cewa al'umma ta miƙe domin ceto ƙasarta yana mai neman goyon bayanta kan kiyaye duk wani matakin yiwuwar bullar matsalar zubar da jini da ƙoƙarin shimfiɗa tubalin zaman lafiya da sulhu a tsakanin 'yan ƙasa yana mai ƙara jaddada cewa sakonsa a fili yake libya ƙasa ce 'yantacciya da ba za ta taɓa aminta da tsarin kama karya ba kuma babu wanda zai amince ya zame bawa ga wani mutum ko zuriyar wani gida ba saboda yunkurin al'ummar libya ya gini ne akan tubalin neman kafa halattacciyar gwamnati domin ganin ta wanzu a kasar karkashin halattaccen tsarin dimokuraɗiyya da 'yanci da kuma adalci wadda shugabanci zai dinga zagayawa a tsakanin 'yan kasa masu kishi hakanan firaminista fatahi bashaga ya yi furuci da cewa halin da kasar libya take ciki a yanzu yana da matukar hatsari kuma babu wani mutum mai kishin kasa da zai amince ƙasar ta ci gaba da gudana ƙarƙashin rashin tsari da doka ko zuba ido ƙasar tana ci gaba da gudana kan ra'ayin mutum guda ko wasu gungun mutane saboda al'ummar libya ta ɗanɗani irin wannan mummunan ƙangi misali lokacin mulkin kama karyar tsohon shugaban ƙasar da al'ummar libya ta masabore ko kuma a bayan juyin juya halin kasar da wasu mutane suka samar da wasu gungun 'yan daba masu dauke da muggan makamai inda rahotanni suka tabbatar da yadda ake sace dukiyar kasa ana sayarwa ta barauniyar hanya alhali mutane suna rayuwa cikin mawuyacin hali kuma masu rike da madafin iko suna batun kashe miliyoyin kuɗaɗe amma babu wani abu da al'umma take gani a ƙasa firaminista fatahi bashaga yana mai jaddada cewar gwamnatinsa ba za ta yi amfani da ƙarfi ba kuma ba za ta kunna wutan yaƙi a ƙasar ba sai dai idan an tilasta mata ɗaukan matakin kare kai don haka duk yaƙin da za ta tsunduma ciki zai kasance ne ƙarƙashin tsarin yaƙar mulkin kama karya da babakere ko kare kai daga wuce gona da iri ko kuma yaƙi da ta'addanci da nufin wanzar da zaman lafiya da 'yanci da kuma tabbatar da tsarin dimokuraɗiyya a ƙasa saboda manufarsu ita ce samar da gwamnati da za ta kare mutuncin 'yan ƙasa da wanzar musu da tsarin rayuwa mai aminci a cikin jawabin nashi firayim minista fatahi bashaga ya kuma fuskantar da maganarsa ga al'ummar garin misrata mahaifansa yana mai sukar firayim ministan gwamnatin haɗin kan ƙasar libya abdulhamid adabaiba a fakaice da cewa akan wani dalili jama'a suka sadaukar da rayuwarsu yayin boran al'umma a shekara ta 2011 inda mutane da dama suka yi shahada shin sun sadaukar da rayuwarsu ce domin wani mutum ko wasu gungun mutane su zo su tsare kan madafin ikon libya suna gudanar da ayyukan ta'addanci da nuna fin karfi da zalunci game da wawushe dukiya da watsuwar cin hanci da rashawa shin al'ummar misrata za ta amince wani mutum ya shugabance ta alhali yana jin kansa sama da dokar ƙasa kuma yana ɗaukan manufofinsa sama da manufofin 'yan ƙasa ya ku al'ummar gari da suka sadaukar da rayukansu suka tsaya tsayin daka kan batun neman yanci shin za ku zuba ido kuna ganin jinin iyalanku da na sauran waɗanda suka sadaukar da rayukansu sun zame a banza ta hanyar sake dawo da wani sabon tsarin mulkin kama karya Jawabin Firaminista Fatahi Bashaga yana zuwa ne a daidai lokacin da ake gudanar da bukukuwan cikan shekaru 82 da kafa rundunar sojin Libya da rundunar sojin ta gudanar a ranar talatar wannan mako a birnin Tripoli fadar mulkin kasar. kamar yadda bangaren rundunar sojin libya da ke goyon bayan gwamnatin bashaga ya gudanar da bikin ranar soji a garin misrata idan dai za a iya tunawa gwamnatin firaminista fatahi bashaga ta samu amincewar majalisar dokokin kasar libya ce a matsuguninta da ke birnin tabarok tun a watan fabrairun wannan shekara amma ba ta samu damar shiga birnin tripoli fadar mulkin kasar ba domin karɓar ragamar mulki da nufin fara gudanar da aiki a hukumance sakamakon dogewar da firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasa abdulhamid yi na ƙin miƙa wuya ga matakin da majalisar dokokin ƙasar ta ɗauka na janye aminci daga kan gwamnatinsa yana mai bayyana janye amincin da cewa bayi kan doka har sai an gudanar da zaɓuka a duk faɗin ƙasar a ranar 17 ga watan mayun wannan shekara an samu bullar rikici har ta kai ga musayar wuta a birnin tripoli tsakanin magoya bayan firayim minista fatahi bashaga da na abdulhamid addabaiba sakamakon matakin da firayim minista fatahi bashaga da majalisar ministocinsa suka ɗauka na shiga birnin da zummar fara gudanar da ayyukan gwamnati a hukumance a babban birnin kasar amma ala tilas firayim minista fatahi bashaga da tawagar da ke rufa masa baya suka fice daga birnin birnin sakamakon bullar tashe-tashen hankula da zuwansu ta janyo kuma dakarun da suke biyayya ga firayim minista abdulhamid addabaiba suka sha alwashin kare babban birnin kasar har zuwa ƙarshen numfashinsu sannan washegari firayim minista abdulhamid addabaiba ya yi furuci da cewa an kawo karshen juyin mulki yayin da firayim minista fatahi bashaga ya sha alwashin sake komawa birnin na tripoli domin gudanar da ayyukansa a hukumance Firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasar Libya da ke birnin Tripoli Abdulhamid Addabaiba ya kuma bayyana yunkurin Firaminista Fatahi Bashaga na shiga birnin Tripoli da nufin mame madafin iko a matsayin halaka kai a fagen siyasa tare da zargin cewa wani yunkuri ne na neman kunna wutar fitina da rikici a birnin yana mai jaddada cewa gudanar da zaɓukan gama gari ne kaɗai za ta zame hanyar warware matsalar sabuwar dambaruwar siyasa da ta kunno kai a ƙasar a bayan ficewarsa daga birnin tripoli fadar mulkin kasar libya ofishin firayim minista fatahi bashaga ya yi ikirari da cewa bashaga ya fice daga tripoli ne bayan gumurzu da ya kunno kai na kokarin hana shi zama a birnin kuma gumurzun da aka yi ya lalata cibiyar bataliyar annawasi da ta karbi bakoncinsa a nata bangaren majalisar shugabancin kasar libya ta sanar da shirin warware matsalolin siyasar kasar da suka hada da matakin kare haɗin kan kasar da kuma kawo ƙarshen rarrabuwan kawuna da ta kai ga samar da gwamnatoci biyu a libya majalisar shugabancin tana mai jaddada yin kira kan gudanar da zaman tattaunawan gaggawa da dukkanin bangarorin siyasar kasar da nufin neman samun daidaiton baki kan duk matakin da za a ɗauka a bayanin da majalisar shugabancin kasar ta libya ta fitar yana dauke da cewa majalisar ta gudanar da zama mai yawa da mambobinta kan wannan shawarar kuma ta cimma matsaya kan shirin nata na neman ɗinke barakar da aka samu a fagen siyasar kasar har ila yau majalisar shugabancin kasar ta libya ta bayyana cewa an nada abdullah allafi mataimakin shugaban majalisar shugabancin kasar a matsayin wanda zai jagoranci gudanar da tuntubar bangarorin siyasar libya cikin gaggawa domin samun daidaiton baki da kuma ɗaukar matakin fara aiwatarwa bayan cimma tsarin bayyananniyar taswirar hanya da za ta kai ga kawo ƙarshen matakin gwamnati rikon kwarya ta hanyar gudanar da zaɓukan shugabancin ƙasa da na 'yan majalisun dokoki a duk faɗin ƙasar a ɗan gajeren lokaci a gefe guda kuma mai ba da shawara ta musamman ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ƙasar libya stephanie turko williams ta jaddada yin kira ga dukkanin ɓangarorin ƙasar libya kan yin watsi da sabanin da ke tsakanin su domin sake tsara taswirar gudanar da zabuka a kasar cikin hanzari turku williams tana mai jaddada cewa a halin yanzu babban abin da duniya ta fi mai da hankali kai dangane da batun kasar ta libya shine ganin an shawo kan matsalolin da suka janyo tsaiko wajen gudanar da zabukan kasar da a baya aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan disamban shekara ta 2021 da ta gabata turku williams tana mai jaddada cewa gudanar da zabuka ce kadai za ta magance matsalolin da ake fuskanta a kasar musamman rikicin shugabanci da ya kai ga samar da gwamnatoci biyu masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya to don ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma kafin kwanar ku sai mun sake ta so su da gaske labaran da aka riga aka saurara jikkata mutum tara a isra'ila mali ta ce za a dawo da tsarin karba-karba na sojin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar bayan wata guda na dakatarwa 'yan tawayen da suka cimma yarjejeniya da gwamnatin chadi a doha sun fara komawa gida to don zamu karkare sai Allah kai can anjima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin mutum kowa da kwanaki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Thank you.